بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اسعد النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وكل بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله لكن المتابعة من التي هم أعلم ذاتي لفقط بوطن بالكلمة وتتابع أعلم ذاتي لفقط بوطن بالكلمة ثم جاء صلى الله عليه وسلم إلى جبل الله المدينة عند ابن يوسف الذي يسحب ويقدم شيخنا قبل الوجود من نبيه بل إذا ولد نبيه قبل أن يدرس بلغ المرام من أدلة الأحكام أما كل كلمة في مثل فقلتها فلقوتك ما هو فوجدت فيها أكثر من وجهة أجر من ذلك بل إذن في عدد الدينار يبدو في كثير فإن وجدتها في دينار ثاني ليس لا بد منها دينار ثاني وقد دينار كثير مسجد بوزنها ثلث دينار ثاني فذكرت ذلك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بعض الأعمال النبي من يقول الصلاة أو المتبدل إليه فقال في من ذا الله في الناس وباء حتى تحصل da ka'ida idan abu ya zo dogare da zinariya da wani dangin zuwa su masu daraja ba zinariya ba da za a tsayar da shi haka ba har sai an kunci don da kuka zinari a ga zinari mai rage dai idan an tashi a saya daidai wannan a sami musulmi a mafiyan da yake ya dan da mutum da Wannan hadisin Imam Muslim ya rage حديث نبوة عن سبعة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان في الحيوان نسيئة حديث نبوة عن كتب سمرة ابن جندب قال تعالى يرجع إليه يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع النبي إذا دعوه الله ثبت بعلمه نهى عن بيع الحيوان في الحيوان ya yi hannun sai da dabba da dabba na fi akan wato a yi ɗinkirin ta idan zama yi mafi amana ya hana in ba ka ragonka kan cewa za ka ba ni naka in ba ka sa na kan cewa za ka ba ni naka kuma ya san ko haka ɗin da sai hakan wato yanzu na nawa idan an zama in dawo in karɓi naka manzan Allah ya yi maka amma idan ga rago ga rago shi idan ga sa ga sa shi idan ga sa ga rago shi kar kuma gane cewa sa ko kuma dabbobi ma gaba ɗaya ne a amma kuma shi ne awaki na kuma shanu alfadarai ne dakai ne dawaki ne babu ribar sabon a cikin su yadda duk suka amince da juna ya halatta to amma dai akwai riba da shari'a abin nufi ya iya zuwa da rago in ba ka ka bani ta yadda ka da rago ne gun ta yi girma amma kai da wajen da bukata a wannan lokaci duk ne da rago kuma sai da ka da bani ta abin da ka amince ya halatta mu wannan shi da kai ya halatta in baka akwai ka bani razumi ya halatta in saniya ka bani razumi ya halatta in saniya ka bani duk abin da muka yi daidai na buguna ya halatta saura da bai sharafin su shine ya zama wajibi ya zama ya dambe ne dan manzon Allah ya haramta a koyar da shi da shi aka mun bayyana da kyau wannan hadisi rawahul khamsa malaman hadisi da sun yi ne wa sahahahu tirmidhi imam tirmidhi ya inganta shi hadisi ne wa ibn jarud ibn ma ka hadisi da وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يجهز جيشا وأن هديه أنكر به لدى عبد الله بن عمرو بن العاص Allah ki kare ta gare su Thank you. kuma a kan ubaki a nan kana inda kuma tafiya za a biya shi da raƙuman da ka idan an samu da gaba kun bai gani da قال عبد الله بن عمرو بن العاص فكنت اخذ البعير بالبعيرين sai na kasance ina karɓar raƙumi ɗaya a madadin biyu ma'ana ya kai mana mai sai da raƙuma ba malam sai raƙumi ɗaya ne idan raƙuman da suka sun zo za mu ba ka biyu ila ibn sadaqati wato ya zuwa lokacin da za a ta kawo raƙuma mudakka وان الحديث رواه الهاجم والبيهقي امام الهاجم بريده حكى امام البيهقي ورجاله فقاتل وان الحديث مذهب بكثير من المتكلم فيما جاء بكثير حديث مثلي بل الذكر وان الحديث دباب طيب وهي رواه ضد سوى اظن بكثير ولا ترى ناقه بالذهبي اما اظن بك اذا ناقه بالطيب وهي رواه بكثير جاء امبابه لقوله تعالى امد الله امد بالدين sannan wannan ya halatta nan a samu alfadlu a cikin dabbobi ko ba haka ba kama da kai a baka biyu cikin dabbobi wanda babu da amma da naman su ne aka yi ka ake koyar da nama to dole kilo ɗaya na rago a madadin kilo ɗaya na rago ko da na wani kan yankan yau ne na ka yankan yau ne ko sai karan jiya namun ne sun aka sa a kurila ne ko da wasu yanzu wani aka yanka shi dole dai za a bayar da kilo da kilo ina fata ka tun da nama ne kan yanka amma idan ya zan zo rago ne ko ba ya iya bayar da jiya bani da ne biyu babu laifi ya iya bayar da jiya bani ne a bani ka a bani da ne duk babu laifi dan haka sai ya bayar da zai karɓi rago ne ɗaya a madadin wanda zai biya da rago nawa biyu wato wannan ya halatta kabin a babin bukayyar dabbobi abu na biyu da yi da alaƙa da babin kuma shine a hadisin baya an nuna cewa manzon Allah ya yi hani dangane da tsayar da dabbobi tsayar da dabba da dabba na fi a kan dole ku rufe nauyi ya ban biyo da su ya aka yi ne kuma aka yi fiya in kuma da dalilin da malam ya kawo hadisi cikin nan wannan da kamar wanda yana cewa a wannan yana cewa ba za a yi ba sai kuma yi kuma ya ne dama zai aikin bai tara maka da bincike amma ya za a yi a wani da mun matsaloli ne waɗansu malaman suka yi suka yi suka yi suka yi gayar da hadisin su wannan hadisin na biyu da wannan hadisin da kuma suka ce wannan hadisin na Abdullahi bin Amr bin Al-As shi ne ya dace da asali wanda aka gina mu'amala ta mutiyar dabbobi kai wancan kuma tare da ilmin asali an bai da da haka sun kike aiki da wannan kika da wannan kamar imam Shafi wannan yana jin Abdullahi bin Sami ba ta cikin lissafin tarbiyya da alkam wanda ban samu dama saboda dab da da da kama na sosai ba za da idan sanar da sai guda biyu waɗanda da zahirin su kamar suna cin karo da juna matakan da malamai suke bi farko a ya inganta ɗaya inganta ba ya da حديث الجماعي بغرضه ثم ما يحكي والله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما ابن عمرو بن ذلك جبل awon kada da bibi wani awon kada da bibi wani wani kada da bibi da bibi wani samu wani malami wannan abin da rubuta a gaban malamin sa bai gyara ba ko ba haka da kuma zai kuka tafi a ba kan bai gyara a yi wani bai ta ba to akwai mutanen da ake lokacin da ya yi kan da ya yi ya ya ya ya yi yi ba ya yi ba ya ya ya ya yi ba ya ya yi ba ya yi ba ya yi ba in an zo da lissafin da lokacin guda da wajen malamin daga misra an kawo su da kalmi ko an kawo su doki to ya za a yi na masu da kamar da zan zoke su su ke da hannu wanda ya kaza hankali da kaza hankali da kaza hankali da kaza to haka inda da zai za a iya samun dan bai za a samu kuskure ko kan da kafa da ne to irin wannan nasu bitar bitar da ba da haka lissafi ke yanzu da haka ne yake kan da a labarari in da musulunci kan baitin hikima da aka faru lokacin da ba haka suke kare mutakai haka suke kare mutakai har yanzu a lokacin da shi gaban lamuni da ya samu da mutakan a haka ne sai ka samu littafi sai idan aka ga wanda suka ba ɗaya ba wani a cikin fata yake rubuta wani bai yi mai suka ba a cikin dutse sai ga littafin zai zama gulubin guna gumbi kai na yin zama fata ɗaya kan ɗaya kan ɗaya da wani fata ya taɓa shi da gumbi shi kaɗai to kaga ya zai mutum zai mallaka to da shi da zai zama rubuta rubuta na zamani kaga ko bukatar waɗannan ababen da ke cikin littafi da ke cikin fatan nan a rubuce su a zo a yi amfani da keken rubutu mutum ma da keken rubutu kafin da shi gaba da wani rubuta ne dan na zuwa duk fitar da littafin ya fito to irin wannan yake kowace mataba'a tana kan bambam da yawarta ila wannan mataba'a tana dogaro da malamai sai ka biya wani malami na hadisi ya nuna zan bari da bara muke sama dole dan mai karɓar amma muna son a yi mana duk a gyara dukkan gyare gyare da ni da ya hadi ne ke bukari a biya bukari da hankali ni ka yi ne ke bukari a biya da hankali a duk da ke duk a yara komai magani ne ya kankare ya kankare shi ya bari shi ko su biya shi mun ne su ji ne da ke da ya ke shi malami ya ke ne da ta yi da mun da wani ne ko ya ko da ya ke ne ko da buga adadi da wani to a irin wanda ya ka samu akwai malamai da suke bin cikin littafin su gyara su da fiye da yi a duk wani malamariya ɗan na karan bana wanda sun ka karatu suka wani da kuma cikin larabawa ko da suka samu suka zama da ɗan biyu da na sama sama gaba da baya baya da kamar kuma da ba a man hanyar ya wata da kuma da wani littafi da ya dace ba da kuma da samu waɗannan bambance da suke da ina

an hadisi daga dan Umar Allah ya kare ta gare shi da mahaifinsa قال عبد الله بن عمر في سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نادما من الله سيرا دا ممكن الله ثبت عليه يقول ينا سيوا اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليه ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا الى دينكم. عبد الله بن عمر كان يقول ان الله في ذات بايات بالعينه اذا كنت كي لا تعينا اذن لك بالعينة بعينا ولو ان كاسين في دين الكذبه. a cikin karatun baya baya da yake ba da nisa ba mun buga misali da kansa amma ba nan أصلا مين don ku ina asalin ne ne na ina neman suka a ni ba zan baka rake ba amma ga wannan lissafi ga wannan atamfar kudin naira na da kanta za ka bani yadda ne da ba kuɗi ta ka hana nan ya ka bani karshen ne a kan masu da ita sai ta ba bayan ya ta ba ta zama ya na zan biya ne sai wannan atamfar duniyar ta zama ta ka a matsayin baki wani ita da naira ɗari takwas tun da mai kudi da kai Allah sun da kai ne na yarda in ba tamfa ba na kudi ba yanzu dai yana sai ne nawa na da kuma sai na bayan da ne ba ni yi ba to wannan shine hanya ina ya zama da kai ina fata an fahimta domin asiyan abin da yake so ya ba ka ɗaya a ka ba shi dubu ɗaya amma ta aka yi dabara aka sanya tamfa ta kuke a cikin wani hoto kai to wannan nau'i ne na kasuwanci da mutane suke yi na dan dabarar cin riba wai sai su ga cewa ai dan a maimakon mutum ya ce ga naira ɗari da kuka biya mutum kuma ya san in ya haka riba ta fito sai ya dabara ni da zan baka naira dubu ɗaya rance ba amma dai ga atamfa zan baka kuɗin ka naira dubu daya bayan ka yadda yana bai naira dubu ɗaya sai ke ko kawo atamfar mana in saya tun da gudu kuɗi kake bukata yanzu in saya naira ɗari takwas ko da bakwai ko yana mutum haka duk dai abin da aka saya in dai kasa da yadda abin yake ne da ya zama riba domin na yi kusa idan ka baya tun da ina ka zama wurin kawo nau'i ne amma ba shi yake nufi ba wannan nau'i daga cikin nau'ika da ko shi ko wani ka dukkan kowace irin cinikayya kuka yi kai ba da haka ka iya fassara idan ka baya tun da ina idan kuka rinka cinikayya ta ba kuka rinka mu'amala ta ko kowace iri wa khamsun aznabal bakari kuma kuka rike jelar shanu wa rajatul bilzah kuka yarda da shi take da gonakin ku da nan وتركتم بهذا كنت كان جهادي ما ضعيف إذا هرتك وقم الأمر صلى الله عليه وسلم الله يقول مثل كالكنج لولا كنج لا ينظره ما أظن يقول في شيء حتى ترجع إلى دينكم حتى تنظر إلى دينكم ina ba za a fahimta wato kaskantar da al'ummar musulmi zai yi ko a najeriya ko a wani wuri yana daga cikin abin da ya tabbatar mana shi ɗaya daga cikin al'amuran nan amma dai mu'amala ta riba wanda ba kuma mulki ana kai da kuwa ba da wani ɗan kasuwa ko ma'aikatan gwamnati ko wani ne wanda ba da mu'amala da banki a yau kaga wato gaba ɗaya mu'amala ta riba ta riba ta tabbata cikin mu wa khassun adnab al-bakari abin da ake nufi da al-akhd bi al-bakari yake da rabbobi da kuma rabotun da suka yarda da suka ma'ana karkata zuwa da duniya kuma da lahira gaba ɗaya domin idan kuka bayar da muhimmanci da su da kuma noma kenan kuka manta da me kuka manta da jihadi don ɗaukar kalmar Allah to wannan ciwo da noma idan manzon Allah ya ambace su ne a matsayin samfuri samfuri na har ko ɗan miliyoyin duniya da ke da mu amma ba wai don su kaɗai ba ne ba ko da ne ka shagaltar kawai ne ka ganta da noma ne ka ganta da kiwo ne ka ganta da kasuwanci ne ka ganta da siyasa ne ka ganta da boko ne ka kira ya addini to wannan kaskancin sai ya hau ko mai ne da muka shigar da shi yanzu abin mamaki ne duk kowa ya ka da wannan mai shanu za ka je ka samu mafi yayi da kanka ya ko da shanu ya tafi ko da zai dawo kai da alamuru idan ka kalli kafa ka kai ka san a wannan yin ne da dawo ba na alwana ba ne kuma ba musallar ta su haka zai yi yin wani hairan a rayuwar rayuwarsa gaba ɗaya sun yi ne saboda bisa ko duniyar yamma rayuwar rayuwarsa rayuwar dabbobin in ma abinci ya kada nan ya je yin daga nan ba mun bila don saboda ya samu masa ba abin da zai amma bai damu da sallah bai damu da azumi bai damu da ibada ba haka mana duk inda aka ce kaka ya yi yana kokarin ya zai kuma ya neman rani in wannan ya wuce ya zai neman damina duk inda neman taki wannan ya ne abin da ya gabatar da shi haka dan siyasa wannan shi ne gabatar da shi haka dan boko haka mai ne dan ne daga cikin mutanen da za su bar wa duniya su da lahirar su wanda dan mutanen ma ba dan ne to da masana abin da ake so ba wai ka furta su wannan sun da boko ba Allah ta yi wa nan akhiratu khairun laka min al-ula lallai gidan karfi ko gidan karfi ne sama da gidan karfi ne gidan karfi lahiran gidan karfi ne shi ne duniya to sa ce ka fifi ta lahiran ka akan ne bisa da duniyar ka amma nan ka zo kowane kauye ka zo wani cikin daji inda mota ba ta zuwa sai ka ka zo wani wata jam'iyya ko wani na jam'iyya kai amma da yi a rabin wannan da ɗan gidan da kalmar da wani ya kuma ku ai yanzu kakar siyasa ta dan nufi yanzu abin da ake bukata ya za mu fita da kudin yakin neman zaɓe sai da mutum ya bada biliyoyi ko ba da mota amma idan aka ce ga masu zuwa wa'azi da wani mutum da mutanen da suke cikin daji da suke kanta suna magudan kudin suna kai sauki wa zai taimaka da mataji wanda za a rika tijara yayi da ita wanda za a rika tijara shi da ita bisa wane ne zai taimaka da rangi roba ko ya taimaka da rangi roba ko ya taimaka da kowace irin mataji da ya ba wanda zai yi wannan kasuwanci amma idan yankin neman da zai bukatar sun mutum ya bayar da eh, kaza ya bayar da kaza ya bayar da neman abin ya bayar da kowace irin mota saboda yankin neman zaɓe yake wani saboda yankin neman zaɓe ne a wurin da ya fi addini muhimmanci to duk lokacin da mutane muka karkata zuwa ga wani kuma sai kaskanci ya hau kanmu kaskanci sai ya hau kanmu kamar mutane da bai ɗauka da sun mayar mu muna kamar bayan ko yaran mu muna bi da wani kamar da ni da wannan masu cikin da kuma yana da tsarki a wajen ta zaka da kuma zaka da lokacin da da kuma ta tuke ka ba shi ma yawa ka ce sun kai kashi biyar misali yaya kashi biyar cikin ɗari ne da kashi casa'in da tara casa'in da biyar to ba na kana ba su da kashi biyar ba amma saboda wanda muka kalli saboda duniya muka sa gaba ina ga babban yan loko ina ga babban yan kasuwa ina ga babban soja ina ga wani ne duk masu faɗa hadisi duk wannan masu kauna a ba za a ganin kan maka addini ne sai ɗan kaɗan da ne amma idan haka duniya ce kowa yana kaɗan da saboda duniya ce ta amma haka addini kowa ba wani ce ta sai ba zan da shi da kanku wai na nuna ba zan yana tunanin mutar da mura kuma ba ɗaya ne kan sarki shi ne farkon mai shaidar har abin nan wai yake kuma duba ba wai yake kuma mai mutuwa ne na hukumar da zai yi mun da kuma haka kuma kuma kuma kuma don ta ce kewan da mawa kuma haka za a bajar hawa da wata kamar haka komai da komai wannan nau'in kaskanci ne ta gurin bakwai ba ta kuma da addini والله da muna da zarafin in zai cikin kalmi addini wannan kan kanmu da mu samu kan baki ba yan kasuwa kana kurin da gargajiya da kiran tunanin addini ba tsaya wa addini kai da fata in ba mu yin da kalmi sai maka amma haka mun san ya faɗa idza ta baya atul bilahina in da kuka rinka kuma kai ya san ba wa khassu adnab al-batal wa rabitul bizah kuka yi ya labbabe kuka yadda da duka ku wato lambobin ku wa taraktu bil jihad kuka kyale jihadi ba mai tunanin jihadi ne da Allah la bil mali wala bil nafsi wala hatta bil lisan ko jihadin haifi in ce ko ne arha sai an kaɗan duk da magana jihadin zuciya ballantana jihadi ya kuma gangan jiki وتركتم الجهاد ان تجد قال والنبي صلى الله عليه وسلم جو اللہ ہے پورا مقول مکمل کی بائے جو ہے تو ماں بل میں کل کی ہے مکمل کی بتا کر دیو یہ بھی ہے تو یہ تو میرا رب ہے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا سبب اشارہ تو یہ تو ہر بعد بھی ہے کہ تمام بس جو کو دیوا لے اما ہم بل نے کل سبب اشارہ ہے کہ یہ بتا دے کہ تو رب ہوا جو ہے یہ تو بس کے ملتا وأن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية النبي عن أبو داود يقول من رواية النبي عنه عبد الله بن عمر عن دليل رسول الله عبد الله بن عمر وفي إسناده مقال ابن هدري تحكي سند أقول تكيوا ولأحمد نحو إمام أحمد يروي في قسم قسم من رواية عطاء بدا رواية عطاء في عطاء الخراساني ورجاله ثقات ماذا جاء من الدكتور وضحاها هو القطان ابن القطان يعني من ذاتي حديث لمن يقول لي في يوم الدين وقد ذات ذاتك انت كالشيء حديث لسيدك ما رضي الله Kemudian terbuat sama kita dengan kita. Boleh dengan kalpa, kalau saya belum ada. Boleh dia terbaik dengan kalpa. Dan supaya itu kami pun yang dia dijawab lebih baik. Ibu kita perlu ada dua nanti sama. Ibu kita belum kita cuma belum kita makan apa. Ibu kita perlu kita tak buat kerja ubat dengan tempat. Kita kita perlu dia tahu. Kita mahu kita perlu dia. Kita kita perlu dia sebagai lima dek. وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من شفع لاخيه شفاعه فاهدى له هديه فقبلها اتى بابا عظيما من ابواب الربا عن كلمه حديث بجوبا ابي امامه الباهلي الله تعالى وتابعه daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man shafa'a li akhihi shafa'atan wanda ya yawa dan uwansa wani ceto na musamman fa hada lahu bayan ka gabatar masa da wannan ceto shi kuma sai ya baka wata kyauta fa kabila ha wanda aka baka kyautar sai ya karba فقد أتى بابا أبوها من أبواب الربا فيأتي بابي بإنما تكون بابك الربا mutum da ya buƙaci ke kanta wato ko kai masa ko kuma kai masa sai ba ka kyauta ko sai ka karba to wannan abin da ka karba ɗaya ne daga cikin babu karba a ji manzon Allah ta alaihi wasallam mu dauka ruwa ya ci maka ka ga ya rasa yadda zai ko kuma ka iya ruwa ko kana da zangile ko kana da bai sai ka fada cikin ruwa mai ka dauko da ka dauko ka ajiye shi gaba in ji ne da ka ya baka ya zama ruwa kowa ya zama ya tantance aikin shebir to ina ga mutum yana neman aiki bai tantance ba amma tun da ya ba ka wani ko ka yi ɗauko da za ka ba ka yi kuma da gabatar da mai har aka ɗauki to wannan haɗin ka ne na farko dai kana yi inda bai yi aikin da bai tantance ba inda za a gabatar ya mota zirga-zirga da ta da kai na wuce yan nan da da kai na wuce da wanda kake da wanda ya da da bai yi ba ranar mutuwa duk ne kuma yanzu abin ya rage shi ne abin sakamakon

yi aikin komai ya tabbata da duniya zai yi bayanin da ya ma yaya aka yi samu duniya to wannan kalma tana da zai ce a faɗa amma kuma dole ne wanda yake faɗa masa bai kalma ka kenan kar ka damu da faɗa maka wannan ka je kai kuka tsakanin ka da ubangiji ka faɗa in ba gaskiya da yake yanzu ba wannan da zai duk wanda yake ne za a zalunce su da mutum ke kananan ma'aikata na su ke ka daka musu tsawa a kai sai yi daɗi sai ba su kyauta su karɓa kan su mutum ne wanda yake nema a dauke su wani aiki ko a dauke su makaranta bai cancanta wannan aikin ba sai ka je ka kore masa jirgi har aka dauke su ya ba ka abu na karɓa to shi ma makaranta to amma akwai wani abin da ya yi kama da wannan sai dai baya shiga ciki shi ne kada ka bai yanzu taimako cikin abin da yake mu ba shi ne ba wajibi bane ba domin samar da shi daga halaka wajibi ne ka samar da shi ka ga ruwa zai ci wajibi ne ka samar da shi ko ba haka ba ka ga wasu za su zalunce shi wajibi ne ka ka hana shi in dai kana da baki yana wata hanya duk wannan wajibai ne to amma akwai abin da yake mu halaka sai kai masa wani agaji na halaka da yake daɗi an gane ko abin da ba wajibi ne ke ba za ka iya za ka iya ilimi to don gida ɗin ne ne daga wajibi za ka iya to wajen malamai Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyalin in su gaba daya to menene abin da ake kira ar ita ar a larabci ko a shari'ance shine bayar da wani bangare na dukiya ga wani mulki dan a baka haƙƙin da ba naka ba ko dan a gane ta bayan ka kai duka wanda shi ne ake kira ne al-tawakkin to dukkan wanda ya bayar da wannan to ya bayar ya zama Allah an karba kuma Allah da mai bayarwa da mai karba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan ya wato wannan ke nuna a zai wani yana daga cikin laifuka ne a ko kafin wani mutum ya yi tsoron yaki da kuma a duniya wani ya fara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fara duk wanda ya faɗa an yi daga wajen ko aiwatar wasu zai aiwatar kawai a faɗa haka amma manzon Allah na an tayi dukkan mutumin da ya karɓi ഇരുപത്തി wannan ta kuma da kake kuma an ta da ni da ka ba ta baka da ko sai ne za ta ka kace dole a baka yau aka ce kawo shi ne a baka yau to duka da cikin mutum kila ne kai na wanda da an an da an tabu da irin da ko biyar ka auna ka mu ko ko biyar in karba ne ka san ko na wannan sama shi ma wannan sun kai a haka shi ma gina mazaba ne wanda manzon Allah ya hana wa in kana zar'an in ko ya zanto amfanin gona ne an yabi abu bi kai ne fa'amin ya dole sai biki da aunan nan abinci yau zai ga goma sai mun karunya daya biyu uku dawa. na sayar maka da ita da mudu biyar kawo mudu biyar kai zaka girma wannan ya zama naka wannan ya zama bai ulbuka ba na manzan Allah ya na ramu ne kun gani ne na ha an zalika kullihi manzan Allah ya hana ka dukkan su gaba daya muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito Thank you. wannan na shi bala biyu da cewa ba ko nan idan mutum bai bayar da bai yi ko kuma mai na kan da kuma kuma kayan ka in ya bayar da gidan an ba amma duk lokacin da ya Allah ne an bai yi da kan duk da ko nan da bare mutane kan da da alim ne ne cikin wannan kwalin domin ya ne ya kuka kana har ba ka da aikin da wani ba aikin da ya kaya ba sai sun bin ɗaukar da babu wani amma ya yana ɗauka dama ba da kuɗi ne ba ke ne inda za ka ba da rubutu da yin ba wani da su ne da fifin ka tafi a cikin shirki to idan kai ka bayar don saboda ya zai zama ne balance ka ba ma shi bai karɓa Allah ce ina zama da kiwon kenan don ne zai shirka. Wani abu da shi mana, ne ne ka shafi za a kuma kayan a ƙasa kusa ko kashe kasa kuma ko fara tare ba ko ko shi kashi nan ba kai ma zai gaba wannan naka ke to amma kuma kai ma abin da ka maka ba ne amfani da yanzu misali inda za su bincika din har su kare duk yin da ka bayar da in ba mu dole ya kama ka bilan gidi to ya zaka bilan ka ko ba za mu yi wallahi duk wanda ya karɓi nan Allah da nafsin da manzon Allah ba da abin da manzon Allah ya faɗa ne bai faɗi kuma ba kowaye ya karɓi haƙƙin wani ba tare da ya doka ta ce a ba su ba don in laifi kai kamata ya kai ka da ka kadara laifi kai kawunan mutane mutum ya zo da mutum ya bayar da kuɗi ba na tunan nan ba Allah ne ba na tunan ko ba ne ba in laifi kai kamata ya kai doka ta kama ka ba da za a yi ba da ɗan wanda da ɗan wani shirki da bio oh, da wani ne kowa da ne yake da soja da mobile da yake da wanda ya kamata ya tambaye ka takardun mota da wanda ya kamata ya tambaye ka wanda ya tambaye ka kuma in mata ɗari za ta yi in sha Allah ta sa'in da tara ba su da danjar ko ba haka ba ina yan rubutu da biyayo amma kowa ya san daga 1970 kadai 71 72 73 kai ka kai in ba ka da banda daga zuwa jirgin maka wahala ko banda ko gida in aka ce hanyar nan da ya yi ko kowa ya yi daji ya tsaye ba wanda ne ko mai ka san haiki za a maka maka san barar a ɗauke ta har sai ka gyara yanzu sai ina wanda yake ya zama kai na bani kuma a ɗauki mutum a bashi albashi duk abin yin kuma zai tafi wannan wallahi manzan Allah ya lalace ya kuma ce sun kama kayan amma ya kama ya buka ya buka ya an hana shi sai kasance ko wuta wajen da wani kuma ne kuma da daidaita ya koma da daidaita ya suka daidaita da daidaita suka kasu kuma da wani sa sai na nasa kuma sai sama da sai na nasa har yi kasance ta kasance da baki ta kuma ta ranar da zai bayar da zai kuma duk sun kuɗi yanzu ta yanzu daga wannan ramin وقاص yake na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mus'alu ana masa tambaya an shira'i rubabi bit tamri dangane da sayan rubabi danyen da bit tamri da busasshe ya halatta ku kai ya danye da busasshe kar ku ta da abinda ake nufi da danye a nan gurin ne ba wai danye wanda bai nuna ba a'a ya nuna amma da danyen jikin da riga ya bushe da kamar yana sama a jikin itacen shi ne riba wanda ko an riga an zo da kila har ya huce ana aunawa da kwano ya zo ne ya zama kasan kenan to ya ga tambayi manzon Allah Mene ne yake son riba a wuri na tamu ne ko tantan dabino wurin wani kuma akwai riba wanda yake gashi nan da danki a jikinsa ya halatta in zo in bayar da samun din ne ya bani riba فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم أيمكث الرطب إذا ya shi Kuma da rufar din idan ya buɗe yana da ruwa? ko ba ya raguwa kalu na sai suka ce eh wani ha an zalika kuma zalika to kar kun ci kuna cin mu ko ba haka ba dai yanzu na iya baka tamar kilo daya ko kuma ka bani rufa kilo daya in za a yi in da mun yi in sai rufa kan na har yanzu ya yi bayan kwana ko idan mun na fara zai kilo da zai kilo da ya rabu to kaga ba a samu musulmiya ba inda da Allah ya faɗa bayan at-tamru bit-tamri mithlan bi mithlan yadan وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم ابن المديني والترمذي وكما ابن حبان والحاكم مسلم عند وعن ابن عمر رضي الله عنهما an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta gare shi da mahaifinsa yake ha an annu nabi sallallahu alaihi wasallam ha an bai'il kali bil kali yani dayn bil dayn manzon Allah ya yi dangane da sayar da baki da baki wannan hadisi rawahu ishaq wal bazzar bi isnad da'if ishaq da bazzar suka da hadisi da'if kuma sai sai da baki da baki ina kan wani naira dubu daya ni ne nake to ni kuma zan yi to ni da malamin makaranta muka na zama makaranta muka kuka yi sai kuma wani ba da abin da zai bani sai ka zo sai zan ce to wani ina bin wani baki zan sa muku da wannan ba ni da dubu daya kai ban to kai ne kake ya halaka da wani suka ce wannan hadisi ya hana amma kuma kuma hadisi ne kuma da ibi yanzu sun ce ba shi da baki ya hana kenan ko ba ya halatta ba ba wani tsari ai na faɗa maka malam da kare ne da biyu ne da gobe amma ni zan tafi kuma da kai da ba kina na da ran sai ka ba kai kuma kana da gari da ku to ya za a yi ke da ni shi ba ina abin da zai gani amma ni na ga maka wannan bakin ba ni kuɗi ya halatta ko ya eh? halatta eh saboda

abu don jin tsoron sharrinsa to ya ke shi wata shi hadisi shi wanda ya bayar don kuɗi shi wannan sharrin bai ke cikin hadisin ba wanda da cikin bayanin da shi abdullahi ba samu cikin tawbi bin akam wannan yake cewa mutum ne aka bar masa jiran shago kuma sai ya kasance zai iya daukar wani abu a ciki ko ya ci ko ya kyauta da shi ne matsayin wannan in dai ba a ba shi ka wannan a cikin ka'idar jira ba to ya zama haramun amma in an ba ka cikin ka'idar jira dole ubangida dama ai ba zai gode ma kofar haka ya ce ba abin da dama kai ba ko sai ya baka jiran shago imma dai kullum yini ga abin da za a baka imma dai a wata ga abin da za a baka imma a mako ga abin da za a baka kuma ya halatta ka ɗauki kaza wajen cin abinci kar ya wuce naira kaza ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu ko da yiri misali ko wani abu makamancin haka idan kuma abu na shi ne ka fito babu laifi idan ya maka wannan kayan barci kenan amma idan bai baka wannan kayan da sai ka dauka ko ka bai wani kyauta ko ya zama haramun abin da ka dauka kenan mutum da ya kai ajiya banki sai suka dora masa riba ya zai daita wannan zai ta faɗa cewa malamai sun ce mutum ya karba mai amfani da shi wajen wani aiki da zai taimaka ma jama'a kamar cike hanyar ruwa ko gyara hanyar ruwa ko ɗaya bai shara ko dai wani abin da zai zanto taimako ne ga dukkan jama'a ba ga ɗaya daga cikin mutane ba wannan bai kasan su ne tambayoyin da suke da alaƙa da wannan akwai wani abu guda ɗaya da muke so in yi magana a kansa dangane da abubuwan da suka faru a kwanakin baya na matsalar Porque eu falo ko shi bai kai jaridar kotu jaridar ta ce ya ce bai faɗa ba dama kuma ita ta ce ya faɗa yanzu kuma ya zo ya ce bai faɗa ba kaga idan mutum bai zai kamar mai karanta wannan jaridar ne zai fahimci dan Allah a kai mu da wasu hankali domin abin da muka so mu gani a cikin jaridar tana neman hankali cewa lalle ta yi masa karya abin da bai faɗa ba ta ce ya faɗa kaga nan jaridar take magana da hankalinta cewa ta ci hukuncin ka bata kyautata maka ba tana neman ya yafe mata to amma babu dole ku su wani har yanzu dole ne magana ta ji a ce abokanin hamayya da mun siyasa suka faɗa amma ba a ce jaridar ƙarya ce ba sai dai a ce dama an san jaridar ko kuma suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza mun yadda amma a je a same ka da na ce ba su kai mun kaza kaga duk wannan ba a yi ba amma duk da haka lokacin da wannan bayanai suka zo da bayanin da ya gaba rediyo kaduna da wanda ya a rediyo bauchi da wanda ya a bbc da wanda ya a ilimi muka zo nan gurin muka ce dama abin da muke fata ya zanto ƙarya aka yi ba haka muka ba ne a nan haka na fara abin da muke fata ya zanto ƙarya ake masa amma don ya ƙara wuce kansa kamata ya idan ya zo kuma ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ba don muka faɗa ba a wannan lokaci har waɗansu daga cikin yan uwa da abin ya tura su suke domin lokaci ya yi mana za a fara alƙalin su duka ne suka ce ba za a fara ba akwai ma waɗanda suka a gurin da aka cewa to ya kamata ya same shi a masa nasiha wani a gurin ke cewa to ai akwai jamarai ma da ya taɓa siya ya yi bayan masallacin gwalla da sadaka ya kamata ma a biyar masa da kayansa nake a malamin da mai jamu nan da ya faɗa nake a kai zafi da yawa bai dace ba ba haka bane ba nake bai dace kai haka ba kuma a nan gurin da mai alƙalu nan ba amma dai nake dukkan wanda yake shi jamu musulunci za yi masa alƙalu shi kuma in ya tabbata shi faɗa wannan kalma za yi masa alƙalu da ya zo ce bai faɗa ba ƙarya aka masa kuma ba mai ba to ne na su kuma ko na su ko wasu makarantun waɗanda za su yi zantuka daga baya mu zo ku ce wai mu kullum sojojin haya ne na wata iya ko wata jam'iyyar siyasa ina ganin in ba zan yi wannan ba a bai sai kamata yi wannan sojojin ba ina kamata yi inda ko kowaye da yawa a kano a nan garin gaba daya wallahi inda za tara mai kudin bai kuma tsawaye da gaban yi ko cdc ba babu kuma wani attajiri a dukkanin nan da zai ce ni ya san me ya taɓa ko a duka cikin waɗansu mutane da za a gani a ce su ne mutanen da na taɓa zuwa gidansu a gidan suke a garin nan a haddace suke a kai na farko Allah ya da idan shi ne ko kuma yan ko yan nuna na biyu bala mai da duka duk idan suna da kila suna da wani karatu ne an kuka da bai kuka da faɗa ba dan ne mu da muke son shari'a ba za mu kuka da mu kuka faɗa kai da kuka zai ya sama daga kuka ka fadi ne ya sama daga addini kan mutum ya addini ne magana shari'a ba abin da zai mana mutuna ko tabbatar insha Allah shari'a sai ta tabbatar da wannan tafiya ta riga ta tafi wanda yake so ya zo a tafi da shi to kan ma fata kan lokaci wanda kuma ya tsaya to shari'a za ta tafi kan shi kamar da yake abin da zai hana shi saboda haka dukkan wani da ke cikin addinin musulunci cikin yan ya ne cikin yan amma ko yau mun mun ne kiyaye dangin sa ta iya zuwa mun mun ne dangin sa mun ne za ka ba ku duniya sa'ili na mummuni ne shi amma dangin ka kafare ne wanda ake zaman amana da shi sa'ili ya mummuni ne dangin ka kafare amma wanda ake yaki da shi ayar da zaɓi suna magana kan mummuni wata magana kan kusan kafiri ba bari karanta ta kai فما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلهم إلا أن يصدق وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان للشام الشيء في بينه من نفاق كبير مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فبدا أن الجمع في المتقين بالمؤمن لكن أهله لكن أهله هل هم مؤمنون أو غير مؤمنون أنا ما جمعت ألا تغمشك المؤمن خطأ wanda biyu kake mun mu bisa da kuskure ba da zanganci ba kamar ka kake da musa ba da بندجا دم kamar ka har da bindiga dan har dukkan wanda ya kashe mun ne bisa da kuskure ba wai danganci ba na nuna hukuncin sa fa ta hadin wa sabukin nan ya zai dan tanda ba wa mun wannan hakkin da ke tsakanin ka da Allah kenan domin shi mutum da aka kashe hakkin biyu ne ke da alaka da shi hakkin da ya shafi ubangiji da hakkin da ya shafi danginsa na an kashe musu banza to hakkin da ya shafi Allah shine fa ta hadin wa sabukin nan ya yan tanda ba wa mun هل في ذلك وبيت ملك الملك الى اهله ان تكون الدنيا وتضع ملكا تزوى بدينها اهله بدينها جنوانها متيا جادها الا ان يصدقوا كيف ان يكون ياتي قلت ما تنبيا تزيد انا اقول لك وان كان من قوم عدو لكم لانه يعني ان كان المقتول المؤمن من قوم عدو لكم idan shi wannan nan da aka kashe din nan nan ne nan nan da aka kashe duka da kuskure ya zanto dangin ba abokanan adawa ne kuna cikin yauki da sai kafirai ne ba na amana ba ya zo mamuni shi ko yana mamuni a ta hadu da wata mutum mamuna abinda ke kan wanda ya kusa shi ne wannan da bawa mamuni ana da zai bayar da diya ba kuma wani ba za ku yi kafirai ne ba mu ba عدو للكافرين إن هو في نوم بعضهم أمانة الأمور وإن كان من قوم بينكم وبينهم من فاتر أما إن لم بأعفق لحنا دين كافرين لم تتكامل كدقوا أقوم من فاتر alkala bai na kwado su wutar yaki da kuma ya tar juna amma yanzu kun kwado su yaki ko kuma kafirai ne na amana ka biya sun musamman mutum ila ahliki to zai duk da haka wannan za a iya bayar da biya da su inda ba a yaki da duk da kafirai ne ta boko wa ta hari wa mutum ne da da kuma inda da ba a a ce abin gudu sai wanda ake kashewa wanda za a biya biya iri biyu ne idan dangin su sun zanto mummune ne za a ba su biya idan dangin su sun zanto kafirai ne wanda ake zaman amana da su za a ba su biya idan dangin su sun zanto kafirai ne amma ba a zaman amana da su ba za a ba su biya ba wannan duk maganar duniya nan, wanda haƙƙi ne na ƴan uwan wanda aka a ba su biya idan suka ce sun yafe shi kenan biyan nan an da an yafe babu komai a kanka sai ƴan haddaba wa mutu to ƴan haddaba wa mutu ne din nan idan kana yan bawa mun ne karata, wanda za ka ƴantar me za ka yi a madadin sa shi ne sai mutum ya azumi mawaka biyu a jere kamar ne ya rufe su ya mutu rai متتابعين توبة من ba zai wata zai azumi wata biyu a jere don tura zuwa da Allah yaya wannan wata biyu suke azumin wata biyu dai Allah ya sai iya zan cewa sittin sai iya zan cewa kuma ba su kai sittin ba ya za a yi kuma na idan ka fara kirgin azumin ba daga farkon wata ba قادمين الثمانة إلى كبيرة ستين كريم ثلاثين ثلاثين ثلاثين أما إذا كفار أبو منه إذا فرق ما كان كم من نفاك الكفارة بكل كفات إذا من نفاك هذا هناك بكل كفات إذا من نفاك هذا هناك إذا انت كفاء هذا من من بلادين أكبر عشرين لسنة سنة هذا ما يكون أبو منه سيدي أنتم بكل كفات يعني تعريب من كتاب العلم حمام كيف فإذا كان صيام بداية الشهر قد يكون منكسرا لا يتم التسميم لا يكون منكسرا لكن إذا كان من نفس الشهر فلا بد أن يتم تكسيره يوم إلى بعض الجزء فكلام الجهرين بكتاب أي توبة من الله فكان الله عليما حكيما.

da aka cikin wata biya ita biya ta cika ba mutum ɗaya ke biya ba mutum zai biya ne a biya kullum ala al'asila ko kai ne kafa kowa kuɗi a najeriya ba kai kuɗi za ka biya ba don yanzu za ka kawo kowa ya kawo na biya ya a biya haka ake yi ka'idar biya ke nan ba mutum ɗaya ke biya ba shi da dangin sa za su biya saboda kowa ya danji ajika dan nan da wasu a cikin wani suka shiga cikin kare ta kan jawo mana mun jirgin da kun nan dan alƙalin rayukan mutane ko ba ba sannan kuma shi ma dan da an yi tarayya da cikin mu in taka ba mutum da ne ku ba kuma ba lokaci da ta sai a biya ba za a iya kafa su kashi za a iya kafa su kashi duka wanda suka hawa suke yin sabani wannan mariyar ko kutubun suka a kan ta tambayi mai rinda abada ba ta tambaye ba yanzu kai abin da kina zuwa sai hakuri da ka kama da baka ta hakuri ne ka tsaya hankali kaga wannan abin da kake ta rabban Allah su asirina inda shi na inda Allah bai ka inda da Allah bai yafi maka ba da wannan ne za ta kankare maka zulubin ka yana daga cikin bangaren lafi asirina din adamul mu'akaba din sai Allah ya samu maka abin da za ka yi na kafara amma da mutum zai kisan kai da inganci fa akwai kafara ka gani

wato malam da dai ubangiji ba zai kama ka da laifi ba ya dora maka zunubi bayan mantuwa kai ko kuskure kai amma ba shi kuma ba za ka biya baki ba laifi ne ba za a kama ka da shi ba a baka zunubi amma cewa za ka biya ko za ka yi kafara kuma wannan hukuncin ke kuma daban kuma ya mu da jan ban ko da wannan zai sa ko da ya rana wani ya koro maka wannan za ka fi shi ne ka yi Thank you.

kusan su jiya da manyan malamai haka suka ce suka ce ko mutum ne ka wannan ka gaji ka huta idan kai wannan ka gaji ka huta har ka je lokacin da ka kusa ka kasa yin azumi shi kenan sai a yakin tsoron amma na ka akwai istifa a sosai kai sai da ba ce dole ka kama wannan kai kai a jira har zuwa ka gama ba idan kai mutum ɗaya sai ka sa ka ka hutu zuwa wani lokaci ka sake yin lokaci da idan Allah ya tsara ya ka kafin ka kama kenan saboda ba ba yadda zaka yi koyon ba ba in ba haka ba ya zaka ce mutum ne idan ka ce yana mutum daya wani mutum ba su da ya na mutum ɗaya zai iya wasa ba kake babu wani abu da zamu ko dai mutum sai fa ne na gangan ko yace na kuskure na gangan ga Allah ce da kuskure kuma ga Allah ce to ba ke da zamu da wannan Yang idan mutum ya tashi har mutum da ta iya dawowa ta har mutum kan mutum za ta iya dawowa haka ta kafa to kuma kamar da kuma ya iya harbe mai wani idan ya harbe wani na sai ka fara su wani an wannan ba ne wannan a kuma alamun da suke wannan magana amma wata magana ta cikin da tana da karfi kwarai da gaske ka iya yi kuma da kuma ya mutu in yi mutu a cikin ya mutu ya da wani kafara ce a cikin mai rai ne ake tsora wa rabin mahukunta hukunta in ko gare to dole mu dole masa wannan dan shi ne abin da zaka iya tabbata a cikin yin na mutu yamma in gulamin da za a yi kasance mubarra abin sai mutum ya wannan kafara wannan ke cewa da mana sunan juma'a na mata waɗanda ba su je masallaci ba sun sallah azhar da suke yi a gida za su sun kafin a dawo daga juma'a ko kuwa su ba su juma'a kan su suna gida za su yi azhar gobara rana ta ba tsakiya ba wata an tafi daga juma'a ba magana shi ya an shi ke da juna magana ce mai rauni malaman da suka yi ta hanzarin da suke bayarwa su kanki suna bayarwa mai dangane da yawo da bai balaga ba da bawa wanda baya da yin ita ce abin da ya sa musu ce karfi juma'a ai karfi azhar har sai an bayar daga juma'a saboda in yawo ne wanda bai balaga ba yana da balaga mai yiwa ya zama ya gama azhar din kuma balaga ta zama ta gaba to da dai bari har sai an dawo da gona a tabbata balaga nan ya zo domin balaga ta zo gona ta zo ne wajibi sannan baya wanda ake mallakar ta mai yiwa kafin a dawo da guduma nan ban da yan shi dan har yan shi ya zama ta ta guduma ta zo ne wajibi da haka sai ya bari kan ya gawari a ce in da an yi a ha abu sabu in ne ya kan ba ta kan zai ne Allah wannan ijtihadi da suka yi domin kaddara an yi tabbaci bayan ya riga ya kammala sallan azhar ya samu ilmi za mu kuma ba zama biya kanka wajibi a kanka wajibi a kanka mutum ya riga ya ne Allah ya ku ba ta hada maka ababu guda biyu albadal ne yadda ne ba za ta hada ma alwala da kuma wani lokaci guda da ne ko ta yana kuka ne eh duk da yana magana mutum ya ɗauki wajen zai kafara da magana fita da ya bambanci ko zai kafara ba yawa bambanci wato da gane da masala bayyance da sai ya dai dole duk waɗanda da da da ta ba za ta ba za za amfani da a wani sai kun kun magana sai mai rauni idan ya tsoro dan idan ka ce wannan magana ta cewa mai yiwa kafin a dawo daga juma'a ya sami yanci in bawa ne ko ya balaga in yaro ne su ma ta aure ba ko ta yi in mace matsala ka ce ko a sake ta kafin lokacin a dawo in ba an sake ta dai sunanta mace har yanzu juma'a ba ta ne ba wajibi a kanta to na su dai na da yin jinkiri ta ina fata mai fahimta kaga babu na abin da zai sa ta ce ya fito jinkiri dan da matan ita ba wa su yi ne akan ta dan kasance wata mace ta wani da ba ta da aure ba ruwa ta ruwa ta duk wannan da take da kawai da haka kuma ba wani ne ta kuma idan har ya samu yin gudun bayan kafin a kan ce kuma kwaɗan da kan ganin da zai haɗa guda biyu zuwa a zara cikin kwaɗan kuma ganin ai tun da ana cikin lokacin da riga ya kuce ba zai kuce kuma نعم وقتي wannan ba su da hujja wannan malaman ba su da hujja za su da مدد الفيل وعاء بضم الفيل كوجي اسكان الجمعة باسكان الميم كوجي بضم الميم كوجي اسكان الميم بدي ما نقول ده بقى كلام في الجمعة كان في أنصار من لي مثالي أو ليه بدأ وكل من بيسوي ليه بدأ يعيش يعني مثل ليه كتير يعني كل جمع كل جمع ما يتعرف يعني كل جمع كل جمع ما تعلم كده الله بل ذيك فوق الله domin ganin kafin ya sallah gida sun wanke tun ne ba su hankali za su yi tunani duk ba su hankali za su yi tunani ba duk masana ba wanda zai yi tunani to daga sana kuma za a gidan kaɗai sun yi zuwa da sallar jami'i da sallar juma'a da sallar idi da sayuwan arfa ibadatu jama'iyya la ta ta'ashta bi rajulin wahid dukkan su ibadoji da ake yi a dangi cikin taro mutum ɗaya bai sai ce yayi su ba yanzu idan mutum ya lissafin wata shi kadai ne sai a harfa yake ce sai a lissafin sai fara wata sauran jama'a sun sun kasa ta kuma zai ta gusi ba sai gobe da na cikin masa ne Allah ya dirki ba ya haka mutum sun kaɗai ya gida ya sallar a ya sallar idi ya yau mutane kuma suka mutum da suka je suka yi da na cikin masa ne ne ya na haka bani haka juma'a bani mutum ya sa gida ya juma'a shi kaɗai wannan duk ɗan gida don da sarka suna haka bayan suna wani ɗan gida kafin dare ko sun da wasu ma ɗan gida ne don suna ba da awa ba aikin ka nufi ya tabbata shi ne magana ba ko da mutum ya da wani ya halittu magana shi kuma sai a sallama in ba ka bata kowa ba ko a da'ira su ba wata kafin ne ya ta fito sun ahalin kitabu ya sunna wannan ke wannan ke ta mutum ne ya mace kuma ba tare da ya taɓa saduwa da ita ba sai kuma ya mutu sun su ci kuma ya a ta kaza za ta kaza haka abdullahi dan mas'udi ke cewa dan mutum ya auri mace bai kai da saduwa da ita ba ya mutu tana da takaba da za ta kuma za ta ci gado kuma ba a ba ta shiga kulmi da in babu aziyata ba la wasta wala shafa haka abdullahi dan mas'udi ne na'am ina ne أقول لأبي مش أخويا أبن في العيب في الجامعة da kawai za a kalla shin wannan kisa kuskure ne ko kuma danganci ne da kuma za mu gane kisa na kuskure ne shi ne ta hanyar shi direba a wani irin halin mutum suke don ya duka mutum sama da shi ya san babu shi ka fadai ya faɗa rami da ne kai kisa ne na gani muna da rubutun da shi a kan mota babu shi ka fadai duk wani sakashe da da zai ta fuskar sulki ko wani abu da so zai iya kawo haɗarin mota ko wani yin cewa ta yi jirgin da mutane a rami ya zama tafin da mutane mutum ke inda ka bai ɗauki dukkan matakai na tsaro mai ittihabul asbab in ya rike dukkan sabubba da ka kare haɗari wani abu zai faru daga baya kan yi da ya kawo ba za ka in direbobi da jirgin sun taka mota ba ku tuna idan muna da ya faru zai ke kuskure ne tun ne tun shi ne kun yi duk malamin da ke shigar da amini amma su kawo shi da shigar da kuma shigar da amini ba Allah ya shigar da shigar da Allah ya shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da da shigar da shigar da shigar da shigar da da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar da shigar duk bayanin da kai da wanda za su yau da wanda za su yi gobe ba zai amurka ba ne gobe sunan ta ke wannan ke da kuke mai jinin to kuma dai kwanakin da kusa arba'in ba amma kuma ginin baya gudana kamar yadda ka soma shi da farko sun dukkan shiga ga ta hukunci guda hijimin duki ya iya yankewa a ranar da ba su ta haihu ya kuma iya a wani lokaci ya yanke ranar da ta haihu har yake wajen kwanaki da haka dai mafi mafarar lokaci da shari'a ta rahu shi ne kwana arba'in kamar da hadisin manzon Allah ya nuna baya wuce kwana arba'in shi jinin jiki idan har wuce kwana arba'in mutum za ka wanka ne ta cigaba da ibadar ta. Har yanzu ba ne ba, bai yi ba, bayan da ita ta abubuwa da wata da ita. ba wai lalle ne sai inda kwarella yana gudana da kamar gashi nan gudana in dai ba a sa auduga a fito da launin jini yana mun kenan bai yanke ba an ka da ta sallah da asu ba ta auduga ta fito da kuma ya ya da wannan ne tsarin bayan akan abin sa da ke guda biyu hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana Qur'ani da hadisi na biyu kuma aka kuma ce manzo Allah ya bar mana Qur'ani da ɗayan gidansa ko ahlul baitinsa waɗannan hadisai guda biyu duka musu ingantacce ne hadisin da yake annabi ya bar mana da hadisi hadisin da yake annabi ya bar mana Qur'ani da kuma zuriyar gidansa dukkan su ne ko ba sa sun kai da juna an gane ku domin hadisan ba sa daga cikin